Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Wa man ittaba bi hadihi wastamsaka bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah jiya abin ah, yau yau yau a ah, yau 21 ga watan zulƙa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya yi daidai da 12 ga watan julai shekara ta 2020 muna cikin karatun littafin umdatul akam wanda littafi ne wanda yake ya tattaro hadisai na bukhari da muslim wanda kamar yadda muke bayani wato su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani ahalu sunna wal jama'a suna alfahari da wa'annan hadisan saboda kasancewan malaman duniya na suna wato sun yi ijma'i akan cewa babu wani littafi mai inganci kamar wa'annan littattafai guda biyu bayan littafin Allah subhanahu wata'ala to jiya muna cikin karanta hadisin nan a iza walagal kalf fi ina ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab idan kare yayi lallage a cikin ƙwariyar ɗayan ku ya wanke shi so bakwai Wanke wan farko da turbaya idan kare yayi lallage a cikin ƙwariyar ɗayan ku ya wanke so bakwai wato wan farko da turbaya an gane yayi to wannan hadisi jiya mun yi bayani akan abubuwan da malamai suka faɗa a kan shi amma kuma imamu na malik imamu darul hijira Allah ya masa rahama shi yana da wata fahimta dangane da wannan hadisi wanda ya kamata mu tattauna a kan shi imam malik yana cewa wannan hadisi babu shakka ingantacce ne amma kuma hadisin wato malik kamar yadda kowa muka faɗa bai yi aiki da hadisin ba kai tsaye bai yi aiki da hadisin ba dangane da wajabcin wanke ƙwarya wanda idan kare ya sha wani abu a cikinsa to me yasa bai aiki da hadisin ba dan hadisin na da rauni aka ce a'a malik ya ce hadisi ya inganta tabbas har ma gashi ya ruwaito shi a cikin watsa. sai malik ya ce amma mustahabbi ne a wanke wannan ƙwarya so bakwai ba dole ba ne. duk da manzo Allah ya kawo shi da siga na umarni iza walaga al fi ina'i ahdikum falyghsilhu sab'an idan kare yayi lallage a cikin ƙwaryan ɗayan ku ya wanke shi so bakwai sai to haka idan kare yayi lallage a ƙwarya na ruwa a wanke so bakwai ba dole bane amma kaga wannan hadisin ya zo da sigan umurni umurni yana hukunta me yana hukunta wajabci sai maliki ce na yadda a wanke, amma wankin nan ba wai don kasancewar shi najasa ba malik bai yadda cewa in kare wato harshen kare yawon kare najasa ba ne in kare yanzu ba yawo a cikin ruwa za ka iya sha a wajen malik za ka iya alwala da shi za ka iya wankan janaba da shi da komai da komai misali kawai dai kawai hadisin ya zuwa ce a wanke malik ya ce hadisin ya inganta ba ba na shakka kan ingancin hadisin wato amma ma'anan hadisin shine nake shakka akan shi saka sai Maliki ya ce a wanke wannan ƙwarya so bakwai an gane wannan ko amma kuma a kotar ruwaya ta zo ƙula hunna bi turab ita ma wannan ruwaya malaman hadisi sun inganta shi amma kuma malik bai yi aiki da hadisin ba dangane da aiwatar da turbaya malik ya ce wato ba su an sa turbaya ba an gane wannan ai malik ya ce wato abin da ya zo dangane da turbaya wato shi shaz ne a wajen imam malik an gano wannan to amma kuma kila wani ke to ya aka yi to malik bai aiki da shi tun da ya inganta in ce malik ya shiga shubha dangane da hadisin an gano wannan ku baka sai malik ya ɗauki wannan fahimta cewa kaza to wannan hadisi an ruwaito daga ibnu qasim daga malik a cikin mudawwana wannan hadisi ya inganta wato shine mashhur na mazhaba na Malik cewa wato wankewan mustahabi ne wankewan mustahabi ne ba dole ne an gane wannan ku amma kuma an ruwaito daga wasu dalibai kamar Ibn Wahab ya ruwaito daga Malik na wajabcin wanke ƙwarya daga daga lallage na kare an gane wannan ku yake sawa'un wato karen yayi lallage ne cikin ruwa ko cikin abinci ko cikin wani abin sha saboda ragowan kare da jasa ne shi akwai wani ruwaya din ka kenan malik yana da ruwaya guda nawa malik yana da ruwaya guda biyu ruwayan farko wato yawun kare ba da jasa bane shi tunda ba da jasa bane in kare ya lallage ba dole bane a wanke musahabi ne a wanke wannan shine abin da aka ruwaito daga ibn al-qasim an gano wannan ko to amma kuma a cikin mudawwana ibn al-qasim daga malik a cikin shi ne mashhur na mazhabin malikiya amma an roto daga wani babban ɗalibin nashi mai suna ibn wahab a shi ibn wahab shi ma yana da wannan fahimta cewa wato shi ibn wahab din nan wato ya karɓo daga malik wajabcin wanke ƙwarya daga lallage na kare shin daidai ne karen yayi lallage ne cikin abinci ko cikin abin sha ko cikin ruwa to an samu wannan ruwaya kuma ibn wahab din nan babban mutum ne babban malami ne a cikin wannan mazhaba na malikiya kenan kaga malikawa sun yi sabani dangane da fatawan imam malikan wannan matsala din an gano wannan ai kaga da wannan kenan sai mu fahimci kenan cewa musabancin wankewa daga ƙwarya wato shine mazhaban da ya shahara daga su malikiya shine abin da littafin malikiya suke ambaton shi irin su wato an yi ishara zuwa ga irin su imamul baji da irin su imamul karafi dukansu sun ce a cikin matsalar nan akwai manganu guda biyu suna kawo manganu guda biyu manganu na dole ne a wanke manganun ba dole ba ne duk sun kawo kuma ba su rinjayar da ɗaya daga cikinsu ba a kan ɗayan wayannan manya-manyan malamai imamul faci babban malamin malikiya ne sannan kuma da imamul karafi duk wayannan malamai ne amma kuma sun kawo Imam Malik ya bada wayannan fatawoyi guda biyu kace kuma gaskiya sai suka yi shuru bayan sun kawo fatawan guda biyu sai suka yi shuru ba su yi tarjihi ba sai aka tabbi Imam al-Baji me yasa yi haka sai ce maganar Malik ya saba game da umurnin Annabi da Annabi ya ba da umurni cewa a wanke ƙwarya so bakwai daga lallage na kare to wani lokaci Malik ya ɗauki wannan wankewa akan wajabci dole a wanke wani lokaci malik ya ɗauke shi akan mustahabbanci to kaga a dalilin da yasa ya ɗauke shi kan wajabci saboda ya zo da sigan umarni kuma umarni a wajen malaman usulul fiqh yana ɗaukan wajabci dalilin da ya sanya ya ɗauke shi akan mustahabbanci malik ya duba dabban dabban cewa a ita dabba ce ya za a yi akawa ce don dabba ta sa baki a cikin ruwa a ce dole a wanke alhali ruwan nan bai canza launi ba ko ɗanɗano ko wari kawai kare ya yi lallage a ciki ai duk sauran dabbobi jaki da sanuwa da sauran da sauran dabbobi suna lallage me ya sanya ba a ce dole sai an yi lalle abanin ba a ciki kaga anan wajen malik za mu ce kenan malik ya kawo hujja ne ko ya kawo shubuha shubuha an gane domin asali malik ya tabbatar da hadisin ya inganta amma me yasa malik yake ba dole sai an wanke ba sai kawo nashi uzuri cewa ai gashi samuwa tana sa baki da sauran dabbobi suna sa baki amma ba a cewa a wanke dole to ya za a yi kare a ce ya wanke dole kan sai ya ce mai to ai hadisin ne ya zo akan haka shin sawa'u ka san amsar ka san hikima ko baka san hikima ba abin da ya kamata mutum ya yi shine ya miƙa wuya zuwa ga abin da nasi ya zo da shi shi ya sanya ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya ambata cewa abin da yake mashuri a wajen malikiya shine wajabci dole a wanke an gane wani ko sai yake cewa a cikin fatawul bari yake fa'ammal malikiya falam ya kolo bin amma su malikiya ba su da ra'ayin wai dole a wanke da turbaya wannan ula hunna bi turabin nan malikiya ba su yi aiki da shi ba aslan ma ijabihim at-tasbih ala al-mashhur indahum amma sun wajabtar da bakwai akan abin da ya shahara a wajen su sun ce dole ne a wanke su bakwai sannan sai ce amma an karɓo daga malik wata ruwaya cewa umarni da a wanke so bakwai mustahabi ne kuma an gano wannan amma abin da aka fi sani wal ma'ruf inda ashabi annahu lil wujub abin da yake sananne ga ɗaliban malik cewa na wajabci ne mu duba cikin fatawul bari mujalladi da ɗaya shafi na ɗari da talatin da ɗaya to menene hujjar malik game da barin aiki da wannan hadisin yau hujjar malik game da barin aiki da wannan hadisin na cewa wato rashin wance ƙwarya daga lallage na kare saboda najastuwan ragowar ruwansa an gane ku to malik yana ganin cewa ragowar ruwan kare mai tsarki ne kare in ya sha abu ya rage a wajen malik mai tsarki ne in kare sha madara za ka iya sha ruwa za ka iya sha kai alwala da shi a mazhaba na malik duk daga hadisi da ya zo ingantacce ruwayin muslim uhuru ina a ahadikum iza walaga fi alkal an yaga silahu sab'a marrat tsarkin ƙwaryar ɗayanku idan kare yayi lallage a cikin sa ya wanke so bakwai to malik sai ya shiga cikin shubuha an gano wannan ko domin malik an tabbe shi hadisi ya inganta ce tabbas hadisi ya inganta amma istinbadin hadisin sai ya rikitar da malik rahimahullah an gano wannan ko sai ke cewa a ah, shi gaskiya dangane da kare a ce wai a ware kare daga cikin dabbobi a ce wai a wanke su bakwai dole shi gaskiya yana da dan wai a wai a duba cewa wai kare a wato yawonsa najasa ne wato gumansa jasa ne da sauransu ko kaza shi yana da shakka kan shi yake dalili abinda malik ya dogara kan shi shine Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya halatta mana wato cin abin da kare ya yi farauta idan kare ya yi farauta abu Allah ya ce mu ci to yaya za a yi najasa ya yi farauta har a ce a ci to wanda sai malik ya sanya alamar tambaya kare ya yi farauta a zuwa ce a ci malik ce gaskiya shi shi da ce to da wannan ɗaliban malik suka ce malik ya kasance yana raunana wannan hadisi malik ya kasance yana raunana wannan hadisi sun kawo hujja da ayan nan inda Allah ke cewa yas'alunaka kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah yas'alunaka ma za uhilla lahum ya rasulullah wato suna tambayan ka menene abin da ya halatta gare su kun ka ce musu uhilla lakum at-tayyibat an halatta muku duk wasu abubuwa masu tsarki masu dadi wama allamtum min al-jawarih da abin da kuka karantar na miyaku wato ana karantar da ainihin dabbobi yadda za su yi farauta daga cikin miyakun nan akwai igul irin su shahu irin su mikiya irin su kare to da sauransu su ne jaware wato miyaku na wanda miyakun nan kuna sakin su don su kamo dabbobi kuna masu sakin su don su kamo dabbobi wato suna da tabi'a irin na kare hunnahum bima allamakumullah ku karantar da su daga abin da Allah ya karantar da ku fa kulu mimma afsakna alaykum Allah ce ku ci daga abin da suka riƙe a gare ku idan kare ya kamo abu an ce a ci kuma Allah ya ce wasu smallahi alaikum ku ambaci sunan Allah in za ku kama karar wa taqullah ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne to da wannan aya shine malik ya duba yace to wannan hadisin gaskiya shi yana da alaman tambaya kan hadisin an gano wani ku malik ya faɗa cikin mudawwana yana cewa kar a hanzar hadis wa ba adari ma haqiqatuhu yace hadisin nan yazo ni ban san haqiqanin ma'anar hadisin nan ba gaskiya an gane aka ce wa kana yara yara ka annahu min ahli al malik yana ganin kare kamar dan gida ne shi yanda ainihin mage dan gida ne ko hadisi yazo manzo Allah ya ce an tambaye shi game da mage manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha laysar bi najisin innama hiya min ad-dawafin alaikum cewa mage ba najasa bane mage yana daga cikin dabbobin da ke yawan kewayawa zuwa gare ku dabbobin da kuke mu'amala da shi a gida malamai malamai suka istinba duk dabban da muke yawan mu'amala da shi a gida ko da dabban nan yana da matsala to an yi rangwame a kan shi magen ya sa baki a cikin ruwa wannan ruwa za mu yi tsarki da shi haka nan bera shi ma bera yana daga cikin dawaf ko maki sun yi kiyasin bera muna yawan mu'amala da beraye wanda bera ba za mu iya rabuwa da shi ba an gano wani ku ba za mu iya rabuwa da bera ba saka bera yana daga cikin dabbobi waɗanda yau da gobe kullum muna tare da su a gida ko muna so ko ba masu haka nan guda to ta irin wayannan dabbobi ko da suna da wani abu da najasa shari'a ta yi rungume a gare shi saboda ka'idar nan na almushakka ta tajlibu taisir an gano wannan ku? wahala yana janyo sauki in an ce za a bai da su da jasa za mu sha wahala to shin sai malik ya ce shi ma kare haka yake shi ma kare haka yake a ah. to shi da wasu ke ya za a haɗa kare da wannan bayan kare ga shi nan kare an hana mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare innal mala'ika la da baytan fihi kalbun aw sura lalle mala'iku ba sa shiga gida wanda akwai kare ko akwai sura a cikinsa mala'iku ba sa shiga an gano wannan yayi ko manzo Allah ya hana mu'amala da kare sai dai karan farauta ko karan gona ko abin da ya kama da wannan hadisai sun inganta kan wannan ai ba za a iya shi da da irin wayannan ba a ka'ida ba a so kare ya shiga gida to tunda ba a so kare ya shiga gida ya za a yi malike ce kare yana daga cikin ahlul bait malamai sun ja da wannan suka ce kare bai daga cikin dawaf a gane ku wato duk da wasu mutane sun sa kare daga cikin ɗawaf manzan Allah ya fitar da shi tunda ya hana manzan Allah ya hana cin kuɗin kare an gane wannan to da wannan kenan kaga karen ma yin mu'amala da shi bai halarta ba sai babu lalura na farauta ko noma ko abin da ya kama da wannan an gane wannan ai to saboda malik ce hakika wannan hadisin ya zo amma ban san hakikaninsa ba to malik ya kasance yana ganin kare kamar yana daga cikin ahlul bait yace laisa ka gairihi min ba, shi ba kaman wani sa bane daga cikin zakoki to shine malamai kun san idan idan malikin yayi magana a cikin mudawwana to malamai sukan fassara me yake nufi sai ga malamai ɗaliban malik sun yi saɓani malik da ya ce kaza me yake nufi Zaka mai muktasar na cewa wa fusira ai an fassara mu da kaza to wannan magana da malik ya faɗa cewa ƙarja a hazal hadisi wa ma adari ma haƙiƙatuhu haƙiƙa wannan hadisi ya zo ban san haƙiƙaninsa ba to wannan magana malik ya faɗa da kimahullah aka ce malik yana ganin kare kaman ɗan gida ne shi bai dace a ce idan ya sa baki a cikin ruwa a ce ruwa ya lalace ba to wannan lafazi ma adari ma hu da yake nufi rahimahullah saka ce wa kana ifuhu malik ya kasance yana raunana magana a cikin wana aka ce wa kana yudaifu malik yana da wannan shi to me ma'anan ma adari ma haqiqatuhu me ma'anan wa kana yudaifuhu shi ma wannan ɗaliban malik suka yi a akan shi ɗaliban suna cewa amma ce wanda aka yi wa kana hu? ai fala yuradu bihi tadif alhadis cewa da aka yana da shi malik ba wai yana ganin hadisi mai rauni bane isnadin hadisin ya inganta kaulan wahidan an gane me dalili akan wannan akan cewa imam malik ba yana ganin raunin shi bane alqadi iyad almaliki daga cikin manya-manyan malamai na malikiya ko malamin hadisi rahimahullah ya faɗa a littafin shi at-tabihat yana cewa hazal hadis rawahu malik wa shafi'i wa ahmad wal bukhari wa muslim wannan hadisi malik ya ruwaito shi da shafi'i a cikin um da bukhari da muslim da wasunsu daga abu huraira radiyallahu anhu kenan hadisi ba a shakka ga ingancinsa to aka ce to menene mafhumin maganar malik ke nuni aka ce to farko dai hadisin mafhumin sa yana nuni akan najistuwan kare da kuma ragowar duk abin da kare ya sha ya rage imam shaukani yana cewa wastudilla bi hadis, hadis aidan ala najasatil kalb an kafa hujja da wannan hadisi kuma akan najistuwan kare li'annahu idza kana lu'abuhu najisan huwa arqu famihi yace idan ya kasance yawunsa Da najasa ne wanda ya din nan shine gumin nan na bakin sa fa famuhu najisun to bakin kare ma da najasa ne saboda hadisin nan wa yastalzimu najasatahu a wasa'ir jasadihi yana lazimtan najasata sa'ir jasadihi wato najasuwan sa'ir jasadihi ko sa'ir badanihi najasuwan sauran jikinsa kenan wannan shine abinda shokani ya yi istinbadi karkashin wannan sai shaukani ke cewa bakinsa shi ne mafi ɗaukakan abin da ke tare da shi sauran jikinsa ma din najasa ne wannan shi ne mazhaba na jumhur in ji shaukani shaukani ce wa ƙar zahaba ila haɗa aljumhur jumhur sun tafi zuwa ga wannan cewa bakin kare najasa ne sauran jikin shi ma haka mai san ƙarin bayani ya duba cikin nail autar da kuma subul salam to mazhaba malikiya a kenan kaga mun fahimci wannan kenan cewa malik da ya ce wannan malik ya kasance yana raunana wannan hadisin an fahimci cewa alƙadi iyar ya nuna ba haka bane wato cewa ba a san ma'anan shi ba ma'anan hadisin wato ma'anan hadisin ne malik ya shiga cikin shi ba akan shi sannan ya zo cikin mudawwana malik na cewa idan kare ya yi lallage a cikin nono ko abinci ba za a wanke ba ba za a wanke ƙwaryan ba in dai nono ne ko abinci hadisin yana magana ne in yayi lallage cikin ruwa tunda hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ɗibo ruwa ne a cikin ƙwarya sai ga mage ta zo sai karkatar da ƙwaryan sai mage ta sha sai kuma ya amfani da wannan ruwa ya alwala da shi to shi sai ake ta mamaki ya za a yi haka sai ce musu ayya magen ba na bane ba ne ai ai inna ma hiya mina dawafi alaikum an gane wannan ko to sai maliki ce ga ruwa ne kawai idan mage ta ci abinci wannan abincin ba sai an wanke ba in mage ta sa baki a cikin nono za ka sha kayanka a ruwa ne kawai an gani, sai ce maliki ce wa in kana gusalu saba'an lil hadis shi saboda duk da ana wanke shi so bakwai saboda hadisin fafil ah, ma'i wahadahu a cikin ruwa ne kawai a cikin ruwa ne kawai an gane wannan ko ana wankewa ne a cikin ruwa kawai misali banda sauran abubuwa misali shi na ce wa kana malik yudaifuhu wa yaqul malik ya kasance yana na hadisin yana cewa ah, malik yana na hadisin yana cewa ah, shi na ce qala qadi iyad fi tanbihat al-qadi ya faɗa cikin littafin tanbihat kila yudaifu amala bihi ma'ana yudaifu al-hadis ai yana raunana aiki da hadisin malik yana ganin cewa hadisin yin aiki da shi ne mai rauni wato shi yana ganin ba za a yi aiki da hadisin ba taqdiman lil kitab wal qiyas alayhi shi malik ya gabatar da qur'ani da qiyasi akan me akan hadisin abin bayyana da kyau 'yan uwa malik ya yi da hadisi ya inganta in ji qadiyat amma yana raunana aiki da hadisun ne kada aiki da hadisun saboda ya gabatar da ƙura'ani da ƙiyasi akan kan alƙura'ani wanne ne Qur'anin da ƙura'ani shi shine ayin da na kawo ɗazin ha fa kulu mimma amsakana alaikum ku ci abin da karnuka suka kama a gare ku an gano wani ku? to tunda an ce a ci abin da kare ya kama to kenan kare ba ba ne shi da sauransu ji Malik bin Anas radiyallahu anas yace domin Allah ta'ala ya halatta mana abin da kare ya kama kuma ba a shaddanta wanka ba a cikin nan annabi ya ce zai wanki ko Allah ya ce zai wanki kai Allah da ya ce fa kulu mimma amsakna alaikum shin ya ce to in kun kama nama In kun kankare kama nama a wanke to tunda Allah bai faɗa ba to shi malik na ganin cewa tunda daga Allah bai faɗa ba ta akhirul bayan an waqatil haja la yajuz so haka hadisin da yazo din nan akwai alamar tambaya kan hadisin hadisi ingantacce ne amma ma'anar shi gaskiya shi yana cikin ruduwa kan shi to kuma sai malik ya kiyasta shi ga sauran dabbobi kuma sai ya gabatar da wannan kiyasi akan hadisi sahih ina fatan gano wannan to wannan shine maganar qadi iyad a cikin tambihat malik yana raunana aiki da hadisi duk da hadisin ya inganta sannan wasu suka ce a'a abin da ake nufi yuzaiful adad malik yana da'afa adadin ne ya yadda ya aiki da hadisi a wanki, amma yaya za ya ce su bakwai bai sanya alade ba a cewa su bakwai ya sa baki me ya sanya jaki me ya sanya sauran dabbobi me ya sanya za a ware kare shi kare? malik yana na adadin ne amma ya yi da hadisin ba matsala aka ce kai ba haka bane wato wanke wa malik ya raunanawa yana ganin za a wanke amma mustahabbi ba dole bane a wanke shine ma'anan kiyasi akan sauran dabbobi sauran dabbobi za a wanke ne shi ma za a wanke shi ma wannan kada a bambanta kare daga sauran an gano wannan ko to wannan shine malamin ka ce wannan shine ma'anan wa kana yudaifuhu kaga idan wani ya ga gundarin magana, sai zai dauka ai malik ya ce hadisin da ifi a malik ya ce hadisin da sanadi ingantacce ga manyan malaman malikawa sun fassara abin da yake nubi ana nuna ko to cewa wa ma'adari haqiqatuhu ban san haqiqanin sa ba ai mal muradu bihi min al-hukm ban san abin da ake nufi da shi na hukunci ba to me hukuncin hadisin nan kaga shi malami na iya ganin hadisi ya inganta amma ya rikice kan istinbadin hadisin kun gane yayi malik ya yarda da ingancin hadisi amma istinbadin hadisin me hadisin ke nufi malik ya rikice kuma bai boyo kowa ba yace ma azuri ma hakikatu kaga wannan yana daga cikin zurfin ilimin malik hadisin ya rikitar da shi ya kasa fitar da istinbadi hakikatan ga hadisin to me ya sanya malik bai aiki da hadisin ba yace tuwon kare wanda ake fahimta daga wannan hadisi ya yi karo da fakulu mimma amsakna alaikum domin da ya kasance najasa to da ba za a yi farauta da shi ba an gani shi sa maliki ake cewa yukaru saiduhu fa kaifa yukrahu lu'abuhu shi sa maliki cewa yukaru saiduhu ana cin farautan shi fa kaifa yukrahu lu'abuhu yaya za a kyamaci yawunsa to mazhaban malikiya ana gabatar da zahirin qur'ani akan hadisi khabaru ahad yanzu malik ya gabatar a mazabinsa ya gabatar da zahirin alqur'ani akan me akan khabaru ahad wannan hadisi ba ba bane shi amma ga ƙur'ani. to malik na ganin wannan aya yayi karo da hadisin duhuru inayi ahadikum idza walaga fihi alkalb an yarsilahu sab'a Ba kama tambaya anan wajen yan uwa malik babban malami ne kuma yana daga cikin salaf kuma ga istinbadin da ya yayi shin wannan istinbadin menene abin da ya sanya kare wato farauta din nan da kare ka kare yayi farautan dabba a hada shi kuma da wancan hadisin a ce sun yi karo akwai karo menene karan to amma ma kaga malik a matsayin mutum tara yake bici goma ba to malik ya ga abin yayi karo babu karo an gane ko shi wancan hadisin yayi magana in kare yayi farauta ku ci ka yi bismillah to bakin shi najasa ne to idan kare ya farauta dama yana kawo naman kawo za kama yagan naman ai yana kawo nama ba wai daga kare ya yi farautar nama mutum kawo zai kama cin naman ba musulunci addinin tsafta ne yana kawowa Allah ya ce ku ci ai duk da Allah ya ce ku ci Allah ya san in za ku ci za ku wanke masu hankali da ku in za ku ci za ku za ku mai za ku dafa kaga wannan wankewan da wannan dafawan shine abin da ya tsarkake wannan karan a wanda ya tsarkace abin da wurin da kare ya gatsa kuma ai iya inda ya gatsa wani ba dukan dukan dabban ya gatsa ba ina iya zuwa daidai inda ya gatsa in yanke shi an gane kaga domin a yi jam'i tsakanin hadisi kada ya to ai wurin da ya gatsa shi ne matsala a yanke bana dan a hada shi da hadisin shi dai a ka'idar musulunci in dai nasoshi guda biyu sun zo zai yi kai aiki da su gaba daya lallai sai ka yi aiki da su gaba daya an gani ka nemo hanyoyin da za ka yi jam'i akwai ƙa'ida na malaman usul fiki, imalun nusus aula min ihmaliha ka yi aiki da nasoshi gaba ɗaya ya fi alkhairi da ka zo ka yi watsi da wasu ka ɗauki wasu ina fashin gane wannan idan Nasi ya zo iza amkana al-jam'u fala yusaru ila ghairihi idan zai yi ai jam'in nusus ba a tafiya zuwa ga wani ra'ayin wannan Nasi ba zai yi ai jam'in shi ba da wancan aya da wannan za a iya jam'i an gane manzan Allah shi Allah ya turo don ya karanta da mu addini ko manzan Allah ya san da wancan aya din ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misali idan kare ya sa baki a cikin ƙwarya a wanke su bakwai amma dabban da aka yi farauta me ya sanya Allah bai ce a wanke ba Allah ya san dama za mu wanke kuma Allah ya san manzan Allah shine Allah ya turo don ya mana bayanin addini to manzan Allah ya mana bakin kare na jasa ne tun da bakin shi na jasa ne duk inda kare ya ciza dole ka wanke shi na fasa gano wannan to haka sai malik ya ce haka to ai malik shi ƙur'ani yakan zo a dunkule hadisi yake rarrabe shi da haka almuhim dai musan babu karo tsakanin wannan Allah ya yarda in kare ya farauta mu ci amma bakin shi najasa ne idan kare ya ci nama daidai inda ya ci din in ma mu gatsa mu yanke wajen ko mu wanke wajen mu dafa shi da kyau kamar yadda musulunci ya ba mu dama misali ba ma cin abinci sai an dafa to ku duba wannan shine babban shubha na malik da har ya ajiye yin aiki da abin da hadisin ya kumsa an gani to ku duba jama'a malik ya ce hadisin nan ya yi karo da zahirin nasin alkur'ani kuma ka'ida malik idan hadisi ya yi karo da zahirin nasi na ƙur'ani kabar ahad yana aje mai yawa to shi idan malik ya ce wannan hadisi ya yi karo da zahirin nasi, shin lalle ne ya zama ya yi karar ba lalle ba ne an gani malik mutum ne babban malami ne tabbas yana daga cikin salaf kuma mutum ne mai zurfin ilimi amma ba dukkan maganar da ya faɗa za ka miƙa wuya ba sai ka gamsu kaga maganar da ya faɗa da wannan da wannan maliki ya ajiye aiki da hadisin duk da cewa hadisi ya inganta shi kaji ya faɗa to kaga a ƙa'ida hadisi ya inganta yanzu mun samu yaƙini akwai abin da kira yaƙini yanzu istinbadin maliki ya zama shakka shine al-yaqinu la yazulu bi shakk istinbadin malik shakka ne tunda shi shi mutum ne ya istinbadi ijtihadi ya gurwar fahimtar shi zai iya daidai ne ko ba daidai ne. amma kuma tabbas din shine nassin hadisi ya inganta to tunda hadisi ya inganta za mu ajiye maganan babban malami mai daraja mai mutunci wanda malamin mu ne muna girma shi za mu ɗauki sauran maganan wasu malamai su ma masu daraja masu mutunci irin su imamu shafi irin su imamu ahmad dukansu manyan malamai ne kuma sun kai matsayin mu mushahidai kuma salaf ne su sun yi saɓani kan matsalar na mu ce in dai wannan shine baɗin malik gaskiya tsakani da Allah ba mu gamsu mu ce wai wannan zahirin ayin yi karo da hadisi ba tun da dai hadisi ya inganta wajibi ne mu yi aiki da abin da hadisi ya umsa tun da ba mu ga wani karo ba zai iya yiwa a haɗa su gaba ɗaya a yi jam'in su misali an gane malik ya ce kuma illa game da tsarkin kare a wajensa shine rayuwa duk dabba in rayayye ne mai tsarki ne kawai inda malik dabba da wannan alade mai tsarki ne jaki mai tsarki ne kowane irin dabba inda yana da rai mai tsarki ne an gano wannan ko da su daga wannan hadisi jama'a bai yi karo da nassi na ƙur'ani ba bai yi karo da hadisin manzo ba sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya karo da shi za ka kara wannan ya sanya mu ajiye hadisin annabi ya to ai hadisi ya inganta amma malik ya kiya aiki da shi ba za mu yi aiki da shi ba amma za mu soki imam malik me yasa saboda isin baɗin shi ne babban malami ne mai daraja ne malamin fiƙiyu ne muna mutunta shi amma fa ba annabi mu bane manzo Allah shi aka aiko muna gabatar da maganar manzan Allah wanda Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu sauka ma da littafi ba sai dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani akai wancan aya da malike kawo aya ce dunkulalliya manzan Allah shi zai buɗa mana to manzo Allah sai mana bayani cewa fa bakin kare na jasa ne in ya sanya baki a cikin ƙwarya a wanke su bakwai to ai ba mu da ja duk wani tambaya cewa me yasa aka ce a wanke su bakwai duk bai taso ba maganar manzo ne sallallahu alaihi wasallam akan shi A gano wannan ko kaga wannan ka'ida kuskure ne misali cewa a gabatar da zahirin Qur'ani akan kabaru ahad me yasa ya zama kuskure shi gundarun Qur'ani wani ne ya san ma'anin shi wa Allah ya turo da ya san ma'anin Qur'ani Malik ko manzo Allah kaga Malik babban malami ne amma Malik Allah ya bashi an in Qur'ani yazo gundari ai an turo wani mutum da ya guda ɗaya shi ya san ma'anin Alƙur'ani. qurani shine kuma zai mana bayanin abin da Qur'ani ya kumsa to ai manzo Allah shine Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ba shi da hadisin annabi ake sanin ma'anin gundarin Qur'anin bai yiwa ka dauki Qur'ani gundari ka fassara shi da naka fahimta sannan kuma ka zo ka ce ka ce wai qur'anin yayi karo da hadisi a fahimtar gare karo da me da hadisi fahimtar ka tunda daru qur'ani ka karanta ba wai qur'ani ka kawo aya bane ka kawo bayanin manzon Allah kan ayan a bayanin ka ne da fahimtar ka kan ayan yayi karo da hadisi sai mu ce yanzu fahimtar da maliki yayi ma ayan yayi karo da hadisi to dole ne fahimtar maliki zama daidai la an gano go? ko manzon Allah shi Allah ya turo in hadisi ya zo ya zo mujmal manzo Allah yana yin bayaninsa in hadisi ya zo am manzo Allah yana tafsirin shi in hadisi ya zo mutlak manzo Allah yana taqyidin shi ashe aikin manzo Allah ne ba aikin Malik bane rahimahullah an gano wannan ko to kaga da wannan kenan to wannan umarni da aka ce a wanke ƙwariya so bakwai Malik ya ce ba wai dan najasa bane shi ana shi shi wannan magana duhuru ina ya adiku na malik ganin gaskiya shi yana da alamar tambaya kan shi ruwayan muslim ne ingantacce ne yace ba wai dan jasa bane ragowan kare wato da aka ce din nan in ya sha ruwa ya rage mai tsarki ne umarni da cewa a wanke din nan gairu ma'qulul ma'ana ba a gano ma'anan shi inda malik a wajen malik me dalilin da yasa aka ce a wanke su bakwai ba wanda ya san ma'anan shi ah ba wanda ya san ma'anan shi bayan ga ruwayan muslim hadisin abu huraira duhuru ina'i ahadikum tsarkin ƙwaryen ɗayanku iza wa laga fi'il kalm, in kare yayi lallage a cikin sa an yi gafila husa ba amrat shin an gano ma'ana ko ba gano ba gashi annabi ya ce tsarki fa malik saboda ya yi da hadisin ya inganta amma dai abin da hadisin ya kusa yana da alamar tambaya to abubakar ibn al-arabi daga cikin manya-manyan malaman malikiya mai littafin ahkamul qur'an malami ne na fiqh malami ne na hadisi na malikiya yace wal hadis mu'dal hadisin nan yana da wuyan fahimta hadisin nan mu'uzal ne ba yana nufin isnadin shi ba yana nufin fahimtar ma'anan kadif talafan nasu fihi malamai sun yi sabani kan wannan hadisin hal yugsal lil ibada aw lin najasa shin za a wanke wannan ƙwarya ne dan ibada ko dan najasa akai sabani akan shi ce wa sahih annahu lil ibada yake zance ingantacce ana wankewa dan ibada ya dauki ra'ayin wa ya ɗauki ra'ayin malamin shi ne malik bin anas imamu darul hijira na gimahullah ya ce li annahu abin da shi ibn arabi shi ma ya shiga cikin abin da shubha ya ce li annahu addada domin manzo Allah ya kawo adadi wa adkhala fihi turab kuma ya shigar da turbaya a cikin shi ya ce ulahun da biturab wala madkhala lil adad wala li turab fi izalatin najasa babu mashiga ga adadi ko ga turbaya wajen gusar da najasa a wajen kusa da na ba mashiga ga turbaya ko adadi duk wanke wanda kai kawai ya tsaye samu tsarki shikenan kuma gano nan ba shari'a ba ta sanya wani mashiga ga turbaya a cewa in za a wanke da najasa za a kusa da shi dole sai an sanya turbaya ba wai wanda shine abin da suka shiga cikin rudu wai dole sai an sanya mai turbaya to sanya turbayan nan suka ce to me ya sanya in za a kusa da najasa ina kawai sai a ce in kare yayi wasa da baki a gusar da da gasan cikin shi sai ka ce a wanke su bakwai ai ba shiga ga adadi sannan me yasa kuma kace sai turbaya ai ba shiga ga turbaya yanzu mutum ya bayan gida sai turbaya ne dole in mutum ya fitsari zai iya sa ruwa zai iya sa wani abu to wannan shine wai ya sa musu shubuha sai mu ce to wannan ya kamata ya sanya shubuha eh idan manzon Allah ya ware wani nau'i na najasa da wani nau'i na hukunci akwai matsala nau'i na najasa aka ware mai nau'i kare Allah ya mai halitta daban daga sauran dabbobi an mai wani hukunci daga sauran an kore shi daga cikin gida an ce kare shigo gida mala'iku ba sa zuwa ko sannan aka ba shi wasu hukunce hukunce wanda ba a ba alade ba ma misali aka ce kudin shi ma haramun ne a ci ba shi kaga an ba shi hukuncin da ba a ba jaki ba ba ba sauran dabbobi misali to idan Allah ya ware wani dabba da wani nau'i na hukunci zaka iya jayayya to Allah ya ware kare bakin shi najasa ne wannan najasa ba a gusar da shi sai an wanke su bakwai Wai zai ja da wannan Allah mai hikima Allah shi ya san hikima zai iya yiwa bayan najasa ma akwai wani cutarwa wanda ke cikin abun akwai wani cuta wanda zai iya janyowa duka faka hadisin a fili yake tunda manzo Allah ya ce tuhuru ina ya ahadikum bai bukata wani ja an gano wannan ko sai ibn arabi ke cewa li anna izalatan najasa kad yuktafa fiha bil marra aw al wahida domin kusa da najasa akan wadaci da abu ɗaya kawai idan mutum ya wanke so ɗaya kawai ya gushi su malikawa suna ganin in kare wasa da baki kawai ka wanke so ɗaya duk da kuma su ba su yarda ma cewa najasa bane ma bakin kare inda sauransu duk da cewa ga abin da hadisin yi magana kan shi to shi ne aka ce to idan ya kasance ragowar zakoki masu tsarki ne misali duk dabbobi da suke da alaka kamar zaki da sauransu irin damusa zaki kare kura su ne zakoki ya kasance wa'annan dabbobi ragowansu mai tsarki ne saboda an samu wasu daga cikin hadisai da wasu asarai to za a yi iyasin kare a kansu za a yi iyasin kare a kan zaki tunda zakoki in suka ci wani abu ko suka sha wani ruwa mai tsarki to shi ma kare a yana cikinsu kaji kiyasin da aka yi kenan aka ce wai hadisin ya saba mu kiyasi eh? to daga cikin dalilai akan cewa wato ragowar zakoci da kuma dabbobi mai tsarki ne akwai abin da ibn imaja ya ruwaito da bai haƙi daga sa'idul abi sa'idul khudri radiyallahu an cewa manzo sallam ila anil riyad allati baina makka wal madina an tambaye shi game da tafki wanda ke tsakanin makka da madina akwai wani tafki tsakanin makka da madina taridu hasiba wanda zakoki suna gangarawa suna shan ruwa wal kilab da karnuka wal humur da kuma ainihin jakuna suna gangara su sha ruwa wa an tsahara ha, shin tunda suna gangara su sha ruwa za a yi tsarki a gare ta fa sai ke cewa laha ma hamalat fi buduniha wala na ma bakiya ma sharaban tahura yace wa'annan zakoki suna da abinda cikin su ya dauka an gane abin da suka diba suka sha nasu ne wala na ma bakiya muna da abinda ya rage sharaban tahura abin sha ne mai tsarki in ji malik aka kawo sun kawo wannan wannan hadisi a sun kawo wannan hadisi wato domin su kama hujja kan cewa kare in ya sha ruwa ya ragu ruwa ne mai tsarki wannan hadisi ibnu majah ya rawaito a cikin kitabu sahara amma hadisin tukuna ya inganta ko akwai matsala malamai ibnu jauzi yana cewa fihi abdurrahman bin zaid bin aslam a cikin hadisin akwai abdurrahman bin zaid bin aslam a ciki akwai wani mutum mai suna Abdurrahman bin Zaid bin Aslam Ibn al-Jawzi na cewa ajma'u ala ba'fi malamai sun yi ijma'i akan raunin sa wannan mutum mai rauni ne shi sannan kuma Imam al-Hakim ya faɗa yana cewa ruwiya an abihi ko rawa an abihi a hadith mawdu'a wannan bawan Allah ya ruwaito hadisai mawdu'ai daga babansa kenan mutum ne wanda yake da matsala ku duba cikin nasabun raya na Imam Zailai ya yi wannan bayani dalla-dalla kan wannan matsala ɗin to mu ɗauka cewa hadisin ya inganta idan zakoki suna gangarawa cikin rafi sannan kare yana gangarawa cikin rafi yana sha shin wannan na hukunta da suwan wannan kogin wannan tun da ruwan na ɓuɓɓugowa yana ƙara yawa ai nan an yi magana ƙwarya ne shi za a haɗa guda biyu ɗaya ai ba za a haɗa su ba shi wancan tafki yana ƙara kamar rijiya don kare ya sa baki a rijiya ai ruwan zai ɓuɓɓugo ya ƙara yawa ko ba ɗaya ba ne, sannan gashi ma hadisin ma bai inganta ba gashi daga cikin hadisun sa na biyu akwai abin da aka ruwaito daga Umar cewa Umar radiyallahu anhu ya fita cikin wasu ayari wanda cikin sa akwai Amr bin al-As har suka gangara wani tafki sai Amr ke cewa ya sahibal haud hal taridu hauduka siba shin ya kai ma abocin ainihin ah, tafki hal taridu haudaka siba shin zakoki na gangarawa tafkinka hal taridu haudaka siba'u shin zakoki na gangarawa tafkinka fa qala umar sai umar ce ya sahibal haud la tukbiruna ya kai ma abokin tafki kada ka bamu labari fa inna naridu ala siba'u wa taridu alaina mu muna gangarowa wajen zakoki su ma suna gangarowa wajen mu kenan nan wajen kare na daga cikin siba mutum da haka ne ba sai an bamu labari dan kare ya sa baki kar ma mu bincika ai nan wajen cewa yayi ma gaba an na lanas alu anhu tun da dai har ba mu san ko sun yi ko ba su yi ba kawai kan ma mu tsaya bincike abin da yake nuna kenan nan ba yana nuna cewa ai kare mai tsarki ba ne. in sun gangara kada ma a yi mana bayani sai in mun gani da idan mu ina fatan gane sannan kuma zakoki zai iya zama am a cire kare daga ciki da kare yana da hukunci na daban akan sauran zakoki kamar da shi ma imamu na malik rahimahullahu a yayata da wannan abu misali kenan wa'annan hadisan da suka kafa hujja da su ba dalili ba ne. kuma hadisan dukkan malamai sun ce suna da matsala Ku duba cikin wato shuru na ainihin malamai na hadisi kan wannan matsala ɗin misali na'am a to ina ganin mu tsaya a za mu ci gaba daga inda muka tsaya dangane da hujjojin imamu na malik kan rashin aiki da wannan hadisi sai mu auna mu gani hujja ne amsashe in hujja ne mai amsashe sai mu ajiye maganar imamu shafi'i da maganar imamu ahmad da sauran juhur na malamai mu dauki maganar malik in kuma maganar shakka ne sai mu amfani da al-yaqin la yazulu bi shakka an gane al-muhim dai mu san cewa malik babban malami ne malik mai daraja ne malik mutumin kirki ne amma kuma ba dukkan maganar shi bane ya zama daidai yanda sauran malamai su ma su shafi su ahmad duka su ma haka ne mutanen kirki ne ba dukkan maganar su bane daidai idan suka yi ijtihadi sai an auna ijtihadin da ma'auni na ilimi ilimi fa a tun fi shay'in faruduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya kan komai ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzo da wannan ne ake raba gardama ba wai daukar ra'ayin malami guda ɗaya ba Allah yana yaban mutanen da yastabi'una alqaula fa ahsana mutanen da suke sauraron magana sai su bi wanda yafi karbin hujja ba bin ra'ayin mutum ɗaya ba idan ka ce akwai wani mutum ɗaya ba da manzo Allah tilo wanda maganar shi hujja ne to fa ya zama annabi dan manzo Allah shi kadai ne ya faɗi magana maganar shi ya kan wuka amma kowane malami kamar yadda malik ya gaya mana cewa wa mamin na illa radun wa mardudun ilai ko mardudun alai illa sahibu hadha qabr babu wanda daga cikin mu illa radun wa mardudun ilai. babu wani face yana raddi ko mardudun alai, shi ma ana mai raddi sai dai ma abokin wannan kabari din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ya kamata mu musulunci kyakkyawan fahimta musulunci manzon Allah ne zo da shi sauran malamai wakilai ne masu dauko sakon musulunci su kai zuwa ga manzon Allah su ma malaman nan tara suke da su goma ba Allah yana cewa wa kulikal insanu da'ifa an halicci mutum mai rauni ne yadda muke kai ga ilimi mai rauni ne akwai abin da ya gaza kan shi babu wani mutum wanda zace ce duk maganar da ya faɗa yankan wuka ne ibn taymiya ya ce duk wanda ya ce akwai wani mutum wanda yankan wuka ne maganar shi baya kuskure ta abin da ya faɗa dole rike ya ce wannan mutumin a fulle mishi wuya kafiri ne shi na ba gane wannan to saboda haka wannan ba a gidan ahlus sunna bane a ce duk abin da malami ya faɗa ba bincike Allah ta'ala shi taimake mu wasu ba halakar lawan mawabi hamdik a Allah ilaha illa anta a sarrafin kwatu ilai